إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تقول أمة هي أربى من أمة ما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء يهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka hudu ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya akwai waɗansu bayan Allah sun rubuto tambayoyi guda uku ina gani ba laifi mu ɗan amsa sannan sai mu ɗora. wanda ya ce assalamu alaikum ah, da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina neman ƙarin bayani kan ciyarwa ga mutumin da zai yi a madadin azumi sakamakon tsufa ko rashin lafiya ah, cewa tsawon da wani irin mudu za a yi awon abin da za a ciyar to yana daga cikin abubuwan da suka halatta ga mutum ya sha azumi idan ya samu kansa a ɗaya a ɗaya daga cikinsu shine akwai tsufa ma'ana shekaru su ja mutum ya zama dattijo shekarun da za su sa har ba zai iya yin azumi ba saboda yanayi na larurar shekaru ko kuma mutum ya to cikin rashin lafiya rashin lafiya kala biyu akwai rashin lafiyar da ake kyautata zaton mutum ba zai warke daga gare ta ba akwai rashin lafiyar da ake ganin alamar mutum zai iya samun sauki daga gare ta rashin lafiyar da ake ganin mutum zai iya warkewa ko zai iya samun sauki ita wannan ba ciyarwa za a yi ba tun dai haƙura har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya sai rama wannan azumi kamar yadda Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra cewa duk wanda ya zamto ba shi da lafiya ko yana halin tafiya yasa ya ci abinci ko ya sha abin sha to sai ya rama adadin kwanakin da ya ci ko ya sha a waɗansu kwanaki daban a lokutan da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya wannan malamai sun yi a akan wani rashin lafiya ta biyu ita ce rashin lafiyar da ake tunanin ba zai mutum ba zai iya samun sauƙi daga gare ta ba to wannan rashin lafiya malamai sun yi ittifaki cewa mai wannan rashin lafiyar ciyarwa zai wannan shine ittifaq na anna gaba ɗayan malamai malikiya hanafiya shafi'iya hanabila cewa wannan mutum zai ciyar saboda ana tunanin kamar ba zai warke daga wannan rashin lafiyar ba kuma sun dogara daga maganar Abdullahi dan Abbas faɗin Allah ta'ala wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin cewa duk wanda ba zai iya yin azumi ba saboda rashin lafiya wanda ake ganin kamar ba zai iya warkewa ba ya saka shi karkashin wannan ayar cewa zai fanshi kansa ne ta hanyar ciyarwa to me zai ciyar dis ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam zai ciyar da miskini a kowane yini zai ciyar da miskini to me zai ba wa miskinin abinda zai ba wa miskinin malamai suka ce shine rabin sa'i ma'ana sa'i shine dan mudannabi guda hudu kuma shine kwanan gwaji to rabin wannan kwanan shi ne abinda mutum zai ciyar an auna an ga wannan rabin kwanan ya kai kilo ɗaya da rabi mana a yanzu abinda mutum zai bayar na abinci idan zai ciyar shi ne zai ba da kilo ɗaya da rabi kilon shinkafa ɗaya da rabi ko na dawa ko gero ko masara ko alkama ya danganta dai da abin da ake yawanci a cikin wannan al'umma din kuma zai ba wa muskini ɗaya ya halatta ya ba muskini sama da ɗaya ko biyu ko uku ko hudu sannan yana da dama ya bayar a farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata amma su mazhabar hanafiya suna ganin abin da ya fi mutum ya shirya abincin ya bayar ya fi ya ba da kayan abincin ga wani ya shirya mana maimakon ka ɗauki kilo ɗaya da rabi na shinkafa a'a ka ɗebi shinkafa kilo ɗaya da rabi ka dafa ta ka ba da ita a dafe ga wani muskini wanda zai ce ƙoshi muskini ɗaya ko biyu shi ya fi da ka ɗebi shinkafar haka ba tare da ka dafa ba ka bayar kuma wannan ra'ayi na hanafiya kamar ya fi sauƙi game da halin da ake ciki a yanzu domin wani in ka ba shi kiran shinkafa ɗaya da rabi kafin ya samu abin da zai har hada ya mai da ita abinci ma sai ga wala Allah abin ya gagare shi ya yi cefane ya haɗa kayan miya ya sai mai ya yi menene sai ga ba shi da kuɗin da zai waɗannan abubuwa amma in kai ka dafa ta kai komai da komai ka kawo ka bashi an ka kyautata ma ka dan dora nama yanka ɗaya ko yanka biyu ka bashi ka ga wannan zai ji daɗin ci kamar yadda ya kamata yasa su suke gani a irin wannan lokacin a dafa wannan kilo ɗaya da rabi ɗin a bayar shi ya fi ta ɓangaren ciyarwa da ainihin wato a bada abincin ɗanye wannan game da wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da ake tunanin ba zai iya samun sauƙi daga gare ta ba na biyu shine dattijo wanda ya shekaru da yawa wanda shekarunsa sun ba da dama ba zai iya azumi saboda yanayi na larura to shi ma anan ra'ayin mazhabar ra'ayin jumhurin malamai hanafiya da shafi'iyya da hanabila suna ganin shi ma a ciyar shi yami ma'ana a kullun sai ya ciyar da muskini ɗaya ko biyu ko sama da haka shi ma zai ciyar da wancan kilo ɗaya da rabin shine rabin sa'i da cin da ya shekara ba zai iya azumi ba sai a dinga ciyarwa a kullum a dafa a ba miskini wasu malaman suna ganin za a iya tattara abincin gaba ɗaya na wata ɗaya a bayar a lokaci ɗaya waɗansu suna ganin za a iya bari sai watan ya ƙare sai a bayar gaba ɗaya waɗansu kuma suna ganin kullum ya kamata a rinka bayarwa sai malamai suke ce masu ra'ayin cewa a ma'ana a ɗiba a bayar gaba ɗaya a lokaci ɗaya to idan shi mara lafiya kuma Allah ya ɗauko kuma shi dattijan kafin azumin ya ƙare sai Allah ya ɗauki ransa fa kaga tunda Allah ya riga dauki ransa yanzu abin da ya masa kwanaki na Ramadan da bai shigo ba babu haƙi akan sa ne ya ciyar to ya yanayin abincin da aka bayar gaba ya za a yi da shi to da wannan ne waɗansu malamai suke ganin gwara kullun idan an kai azumi ko dai a dafa a ba wa miskinai wannan kilo ɗaya da rabi ɗin wannan shine abin da ya fi in abincin ya fi ƙarfin na miskini ɗaya to a ba guda biyu in ya fi ƙarfi a ba uku haka dai wannan shine yanda ake ciyarwa kuma wannan shine abin da ake ainihin wato ciyarwa din a sai tambaya ta biyu yake cewa malami ne hannu kwanta ma'ana niyan azumi sakamakon ma'ana ban yi niyan azumi ba sakamakon tunanin zan yi tafiya amma daga nan sai na yanke shawara na ci gaba da azumi na amma ban kwanta da niyya ba ne matsayin azumin nawa wannan ya danganta idan har ka zama tun da shi azumi wasu malamai suna ganin dole ne kowane azumi kai masa niyyarsa ta daban idan za ka kwanta so da suna ganin kowane azumi mustaqil ne akan kansa yana da ma'ana shi kansa yana cin gashin kansa shi yasa yau in za ka kwanta sai ka yi niyya gobe ma sai ka yi niyya jiya ma sai ka yi niyya haka ra'ayin waɗansu malamai waɗansu malamai suna ganin a'a in kai niyya guda ɗaya tun a farkon watan to wannan niyyar taka ta yi ba kullum sai ka maimaita wata niyya ba wannan kuma shine abin da ya fi inganci daga cikin maganganun malamai kaga da yayi niyya zai yi tafiya washe gari sai yake tunanin ba zai azumi ba sai kuma ya gama daga baya tafiyar ya janye ta to dole sai ya sake dawo da wata niyya din wasu na ganin a ai ma tun farko can kayi niyya shi yasa tunda da baka yi tafiya ba wacce niyyar taka tana nan zaka iya dorewa da azumin ka ba tare da ka maimaita wata ainihin wato niyya ba sai dai malaman da suke daga cewa kowane azumi sai an yi masa niyyarsa mai zaman kanta to su ne su ganin dole ne in dai ba kwanta da niyya a wannan rana ba to sai ka sake wannan azumin tun da babu niyya na wannan azumi din amma wanda suke ganin in kai niyya guda daya ta wadatar da duk ragowar niyyar azumi din kamar yadda na ce ita tafi inganci to waɗannan wannan ba sai ka yi niyya ba in kai azuminka wannan azuminka ya yi wallahu ta'ala alam sannan ne cewa da fatan Allah ya ruwa lafiya me hukuncin limamin da ya tsallake aya guda a cikin suratul fatiha a sallah shin za a gyara masa ne ko da bai tsaya ba sannan ba a gyara masa ba har yi sallama ya matsayin sallar take to mu sani dai fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin inganta manzon Allah yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba shi yasa duk wanda bai karanta fatiha ba sallar shi ba ta yi ba to sai liman ya zo yana karatun fatiha sai tsallaki aya abin da ya fi shine a dawo da shi a tuna masa ya dawo ya gyara idan a cikin sallah ne in ya dawo ya gyara ya tsallake sai dawo ya gyara ya ci gaba wannan sallarsa ta yi babu komai amma idan sai bayan ya ainihin wato gama sallah ne gaba ɗaya ma'ana sai bayan ya gama sallah sai aka tuna masa cewa bai yi fatiha ba wani waɗansu malaman suna ganin dole in bayan ya yi sallama ne gaba ɗaya to sai ya sake wannan sallar gaba ɗaya sallar ba ce ba amma idan sai bayan kama a raka'a ta farko ne sai da ya zo raka'a ta biyu sai tuna cewa a waccan raka'a ta farko ɗin ya tsallake aya ɗaya a fatiha to malamai suna ganin zai jefar da wannan raka'an ne ya kawo wata raka'a daban ya mata fatiha sannan in ya yi sallama ya su gada ba'adi to da fatiha rukuni ce daga cikin rukunin sallah amma idan bayan abu ya yi tsawo ne har an gama sallah har ya tafi sai tana cewa a wannan sallar da ya a baya fa fatiha bai yi ta daidai ba ya manta aya ɗaya to wannan dole sai ya sake sallah wacce sallar ta ta lalace don fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah kamar yadda malamai suka faɗa Allah samu dace wannan ce malam me yasa ake danganta mala'iku da jinsin mata a larabci wato al mala'ikatu kuma ko da wakilin suna damir da yake zuwa gabanin sunan na mata ne Ko malam ko a alkur'ani naga ana alaƙanta mala'iku da jinsun mata to kasancewar mala'iku suna da lafazi na kalmar mata wannan haka ne amma ka ce ko damirinsu yana zuwa matsayin damirin na mata ne wannan baka bibi alkur'ani ba kasancewar mala'iku ana ce musu almala'ikatu ana jinsu ana danganta su da lafazi na mata wani yayi tunanin mata ne ba haka ake nufi ba ainihin almala'ikatu din ba wai suna bane ba ma'ana ba mu'annas bane wannan kalma ta almala'ikatu ba kalma bace ta jinsin mata a'a jam'u taksir ne a larabci akwai jam'u mu'annas salim jam'u muzakkar salim akwai jam'u taksir to wannan da aka ce almala'ikatu ba ana nufin wannan ta mu'annas ba ta ta mata bace a'a ta ce ta jam'u taksir kamar yadda za ka ce batu, ko ka ce katabatu duk wannan jam'i ne na taksir ba jam'i ba ne na mata ko ba ba ne na mata asalin mufrad din shi malak shine mala'ika in kana so yi jam'u taksir din shi ka ce mala'ikatu haka kamar ka ce katabatu ko ainihin wato batu. duk wannan jam'a taksir ne kuma a nahawu mun san me ake nufi da jam'a taksir shine jam'in da yake canjawa daga tsoron guda ɗayansa ko ta hanyar ƙari ko ta hanyar ainihin wato rage ina fata an domin abinda zai nuna maka cewa ba jinsi ba ne na mata domin duk wani umarni wanda zai faro daga cikin mala'iku in dai a alkur'ani ne Za ka ga yana zuwa ne a matsayin muzakkar Allah yake cewa idh qulna lil mala'ika tis li adama sai Allah ya ce fasajadu kaga wannan zamiri ne na maza fasajadu wannan wa'u zamiri ne na maza ba zamiri bane na mata kaga magana cewa zamirin mala'iku a qur'ani yana zuwa zamiri na mata ba haka bane tunda Allah ya ce idh qulna lil mala'ika lil mala'ikati aka ce lil mala'ikati sujudu sai Allah ya ce fasajadu inda mata ne da ba fasajadu za a ce ba guda ka wanda ya nuna ba wai zamiri bane na mata a jam'i ne na taksir haka in ka kalli kuma duk wani fi'ili wanda zai biyo bayan sunan mala'iku a cikin alkur'ani za ka samu wannan fi'ilin muzakkar ne ba mu'annas ba in sunan mala'ika ya zo wani fi'ili ya biyo bayan sunan wannan mala'ika din za ga wannan fi'ilin fi'ilin da yake zuwa a siga ta muzakkar ba ta mu'annas ba kamar yadda Allah yake cewa wal mala'ika yadkhuluna alaihim min kulli bab kaga yadkhulun wannan fi'il mudari ne marfu'un bil waw kaga wannan wawul jama'a ne muzakkar ne ba mu'annas bane kaga fi'ili ne wanda ya biyo bayan sunan mala'iku muzakkar ne ba ainihin wato mu'annas ba. haka duk wata sifa duk wata jumla da ka same ta in dai akwai sunan mala'iku sannan akwai wannan sifa ta mala'iku ɗin to zaka ga wannan sifa ta zo mu ce inda a cin alkur'ani ne ba ta zo a matsayin mu'annat kamar yadda Allah yake cewa walal mala'ikatul muqarrabuna aga al sifa ce ta almala'ika kuma al jam'i ne na muzakkar ba jam'i bane na mu'annat kamar yadda Allah yake cewa faqa'u lahu sajidina aga sajidina sifa ce ta ainihin wato su waɗancan shi yasa magana a ce zamir ɗin da yake biyo bayan sunan mala'ika mala'iku zamiri ne mu'annas a Qur'ani wannan ba haka abin yake ba shi yasa magana al mala'ikatu anan ba jinsi bane na mata jam'i ne na taksir kamar yadda ainihin wato malamai suka bayani Allah madaukakin sarki ya samu dace a yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka tsaya jiya mun tsaya ƙarshen aya ta uku yau insha Allah ta'ala za mu tashi cikin aya ta hudu a wannan sura suratul fatir fadin Allah ta'ala wa in yukadhibuka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in yi kadhibuka idan suka ƙaryata ka faƙadu kuzzibar rusulun min qablik an ƙaryata manzanni waɗanda so gabace ka wa ilallahi turja'ul al’umur makoma al'amura gaba ɗaya suna ga Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah wani zai iya tambaya ya ce to menene fa'idar wannan labari da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suka ƙaryata ka to an ƙaryata manzanni da so gabace ka malamai suka ce saboda abu guda biyu abu na farko dan Allah madaukakin sarki ya ba manzan Allah hakuri cewa duk abin da za su yi maka ya ka yi hakuri akwai manzannin da suka gabace ka su ma an musu irin wannan abu abu na biyu don a ƙara tabbatar da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ka? ya manzan Allah in har suka ƙaryata ka faqad kuzziba rusulun min qablik haƙiƙa an ƙaryata manzannin da suka gabace ka waɗannan manzanni da aka karyata su haƙuri suka yi kura kai ma manzan Allah kai hakuri kamar yadda Allah yake cewa fasbir kama sabara فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة min نهار Allah yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu ya manzo Allah kai hakuri kamar yadda manzanni ulul azam suka gabace ka su ma suka yi hakuri manzo Allah kar kai gaggawa kai hakuri ka kyale su duk abin da suke dinna a kwanan da Allah zai kama su to shi yasa Allah yake ba manzon Allah labari cewa in har an karyata ka yi hakuri ya rasulullah an karyata wanda suka gabace ka to wannan dabi'a ce ta kafirai shine su ƙaryata duk wanda ya zo da gaskiya ko ɗabi'a ce ta waɗanda suke akan ɓata shine su ƙaryata duk wanda yake zo musu da gaskiya shi yasa a matsayinka na malami mai da'awa mai karantarwa karka taɓa sawa a ranka cewa duk abin da ka faɗa kowa zai yadda da kai ba lallai bane akwai waɗanda za su yadda akwai waɗanda ba za su yadda ba akwai waɗanda za su amince da abin da kake faɗa akwai waɗanda ba za su taɓa yadda da abin da kake faɗa ba in har an ƙaryata manzanni ƙarshe an ƙaryata manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ƙaryata ba shi yasa yanda manzan Allah Allah ya haƙurƙurtar da shi kamar yanda na gaba gare shi suka yi haƙuri to kai ma a matsayin ka na malami mai wa'azi mai da'awa mai faɗar gaskiya ya kamata ka zama daga cikin masu haƙuri duk abin da aka gaya maka na ɓacin rai na tashin hankali ka haɗe ka yi haƙuri domin idan ka yi haƙuri ƙarshe kai kake da nasara kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalli wani sahabi al-ashad yace lallai kai wannan al-ashad din kana da waɗansu ɗabi'u da halaye guda biyu wanda Allah madaukakin sarki yana son waɗannan ɗabi'u da halaye sahabi yace ya rasulullah waɗannan ɗabi'u ne manzon Allah ya ce da shi al-hilm wal anad juriya da dauriya da haƙuri da bin abubuwa sannu sannu da bin abubuwa daki daki da bin abubuwa a hankali shi yasa duk lokacin da ka zama mai haƙuri mai juriya akan wani batanci ko rashin kyautawa ko rashin arziki da akan yi maka kuma ka ba abu a hankali da izinin Allah za ka samu nasara shi yasa wannan ayar kamar tana fassara wancan hadisin abu na farko manzon Allah ya ce alhilmu juriya da dauriya da haƙuri abu na biyu manzon Allah ya ce al'ana bi abin abubuwa a hankali a wannan ayar sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kaga juriya da dauriya kenan sai Allah ya ce wala tasta'jil lahum karka gaggawa ka bi abubuwa a hankali waɗannan su ne matakan samun nasara a cikin rayuwa duk wanda yake so ya samu nasara a cikin rayuwarsa ya rike waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko ka zama mai haƙuri da juriya da dauriya abu na biyu ka dinga bin abubuwa a hankali in ka ce ba za ka yi haƙuri ba to ba wuya za a gama da kai in ka ce za ka dinga yin gaggawa da ɗaukan mataki to wannan zai janyo maka nadama amma in ka zama mai haƙuri ibin abubuwa haka sannu-sannu to da izinin Allah za ka samu nasara kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wa manzan Allah ishara ƙarƙashin wannan ayar abu na biyu domin a ƙara tabbatar da zuciyar manzan Allah akan addini cewa ya haƙuri kuma ya nitsantar da zuciyarsa shi yasa aka ba shi labarin irin abin da aka yi wa annaban da su gabata Allah ya ce wa kullun naqussu alaika. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئلة وذكرى للمؤمنين Allah maɗaukakin sarki كين ce wa kullum na kusu alaika min an duk waɗannan abubuwa da suka faru ya rasulallah wanda so gabace ka yana daga cikin labarai ne muna baka muna kisanta maka ne muna baka labaran manzannin da so gabace ka ne me yasa muke baka labaran waɗannan manzannin da so gabace ka cewa an ƙaryata su an kashe wasu an jiwa wasu an ci mutuncin wasu an kori wasu an wulakanta wasu ma nusabbitu bihi fu'adak dan mu ƙara tabbatar da zuciyarka akan imani na irin abubuwan da za gani ka sani yanda aka yi waɗancan manzanni kai ma za a iya maka an ƙaryata su an zage su an jefe su an ci mutuncin su to kai ma za a iya maka to daga lokacin da ka san za a iya maka waɗannan abubuwan to daga wannan lokacin za ka yi shirin karɓar abin yadda ko abin ya same ka ba za ka dawo ba ce sa malamai suke cewa a baka labarin wani abu zai same ka da kuma a yi shiru sai da ya same ka to wanda zai fi ma sauƙi shine a baka labarin abin zai same ka shi zai fi zuwa da sauki domin za ka san irin matakin da za ka ɗauka yadda idan abin ya zo abin ya zama cikin sauki saɓanin kawai sai dai abin ya zo shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba manzan Allah labarin annabawan da suka gabace shi da labarin manzanin da suka gabace shi da irin cutar wadda aka yi musu da zagin da aka yi musu da wulakantar wadda aka yi musu ba don wani abu ba saboda manzan Allah ya samu nutsuwa ko da irin wannan abin ya taso to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin matakin da zai dauka shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi labari sai Allah ya ce sai Allah ya ce wa ila Allah turja'ul umur ma'ana makoma al'amura gaba daya suna ga Allah subhanahu wataala ko yi hakuri ko baka yi hakuri ba al'amari yana ga Allah in ka daure ko baka daure ba al'amari yana ga Allah ƙarshe dai komai zai koma ga Allah shi yasa in kai haƙuri ka koma ga Allah to kai kake da kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wa in yukadhibuka ya muhammad wa in yukadhibuka ya muhammad ya rasulullah inda za su karyata ka su waɗannan mushrikai din su karyata ka akan abin da ka zo na tauhidi da kadaita Allah da komawa ga Allah subhanahu wataala to ka sani falaka fi man salafa qablaka min ar-rusul uswa to kana da kyakkyawan koyi ga manzannin da suka gabace ka domin su ma an yi musu irin wannan abin suka ɗauki matakin haƙuri ya rasulallah kai ma kai koyi da su kai haƙuri fa innahum kadhalika ja'u qaumahum bil bayyinat ma'ana domin su sun zo wa jama'a su da hujjoji wa amaruhum bit tauhid sun umarce su da su kadaita Allah su dawo ga Allah su tsaya ga Allah fakadzabuhum sai suka karyata su wa khalafuhum kuma suka saba musu amma duk da haka suka yi hakuri kai ma manzo Allah kai hakuri wa ila Allah turja'ul umur makoma al'amura gaba daya suna ga Allah domin Allah shine da Musa kayya na'am sai Allah ce يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'adallahi haqq alƙawarin tashin alƙiyama gaskiya ne Falata fala tagurrannakum alhayatud duniya, kan rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yagurrannakum billahi algharur kar mai ruɗi ya ruɗe ku ko kuma kar mai yaudara ya yaudara da wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake ƙara nuna mana cewa alƙawarin Allah gaskiya ne cewa Allah zai tashi alƙiyama cewa kowa zai mutu cewa kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala to in har ka yadda da wannan to kar ka yadda wani abu ya zo ya ɗauke hankalinka ko ya yaudarar da kai ko ya ruɗe ka ya sa ka manta da Allah ya sa ka manta da tashin alkiyama ya sa kai abin da ka ga dama malamai suna cewa mafi yawanci hanyar da shedan ya fi bi ya yaudari mutane ko ya ruɗu mutane ba sa wuce yanayi kamar haka na farko shedan ya dinga nuna maka ko yana ƙayatar da kai ko yana nema yaudare ka ta hanyar cewa duk abin da kake yi ka sani kai musulmi ne za a gafarta maka saboda haka ka ci gaba da yi cewa za a kankare maka zunuban ka ci gaba da yi wani yana daga cikin abin da dan yake wa wasu sai ga musulmi yana ta saba wa Allah yana ta abin da ya ga dama ai shi tunaninsa karshe ba zai mutu ba face sai an gafarta masa kamar yadda Allah madaukakin yake ba mu labari a cikin alqur'ani fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا نعم. وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه waɗannan suna daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi yake yaudarar da su shine tunanin kawai mu duk abin da muka yi za a gafarta mana wannan za ta sa ka ga mutum ya ƙi daina abin da yake yi ko kuma ya ƙi daina dawo mana ya ƙi ya dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab bayan waɗancan sun wuce sai waɗansu suka biyo bayan su waɗanda suka gaji littafi ya akhuduna arada hadha al-adna amma suna karɓar rayuwar duniya suka bibita duniya suna riko da kaskantacciya duniya wadda ba za ta amfanar da su ba in aka ce ku yi watsi da nunuwa ku zo ku ba Allah ku rike Allah wa yaquluna suka ji suna cewa sayughfar lana ai za a gafarta mana wannan kuma kuskure ne idan baka yi abin da za a gafarta maka ba za a gafarta maka ba yana daga cikin hanyar da ake bi a su ko a su musamman yahudawa da kiristoci da ake ruɗa su cewa ai suna Allah ne suna kusa da Allah ne har suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u cewa ai mu masoyan Allah ne mu ƴaƴan Allah ne mu ƴaƴan Allah ne masoyan Allah ne shi yasa duk abin da muka yi mun ci bilis mu ba abin da za a yi mana suna gani su ne mafi ɗaukakar halittu a bayan ƙasa wanda kuma wannan ruɗin shaidan ne ba gaskiya bane yana daga cikin ruɗi yanda shaidan yake bi ya yaudara tun farko kamar yadda ya yaudari babanmu annabi adam alaihi salatu wasalam ya yi masa rantsuwa a kan cewar abin da yake faɗa gaskiya ne shi da ainihin wato matarsa inda Allah ya ce wa qasamahuma qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين haka shaidan ya bi ya yaudari annabi adam da matarsa alaihi masalatu wassalam wa qasamahuma sai da yar musu rantsuwa ya ce yace inni lakuma laminan nasihina ni fa ina so in nuna muku abin da yake shine daidai fadallahu ma bi ghurur yayi musu nuni da rudi da yaudara ya yaudare su har suka sauka daga abin da Allah ya ajje su akai to haka shaidan yake bin mutane yaga yana tawdaran mutane yana sa suna yin abin da bai kamata ba rudi na uku rudi na karshe daga cikin hanyar da shi ɗin yake bi ya rudu mutane su ki tuba su ki dawowa ga Allah Shi ne a taswib bi tauba ne ka mutane suna yawan to ainihin Allah ya da ai zan tuba gobe zan tuba jibi kai dai kai haƙuri tukun sai gata wannan da yawa yana faruwa a cikin mutane mutum yana yin au maimakon ya ji tsoron Allah a lokacin da yake ya bari sai ya fara tunanin to ai ba yanzu zai mutu ba ai shi saurayi ne ai da saura ai ita budurwa ce ai da saura bari a ci gaba da yi in Allah ya kai mu gobe na tuba in Allah ya kai mu jibi na tuba in Allah ya kai mu gata ya tuba har yana cikin wannan zai yi zai yi zai yi din har Allah ya karɓi rayuwarsa shi yasa babban abin da ake so shine lokacin da kake cikin abu in nadama ta zo ma ka tuba nan take ka daina yin wannan abu amma kar ka dinga cewa za ka yi gobe za ka yi jibi za ka yi gata ai rai ba a hannunka yake ba rai a hannun Allah subhanahu wataala yake da yawa matasa suna samun kansu a irin wannan yanayi kaga wani yana shaye-shaye shi tunaninsa a yanzu shi yaro ne matashi in yayi aure zai daina ko in ya fara haihuwar 'ya'ya zai daina kaga wani ne yana neman mata gani yake in ya zama dattijo zai daina kaga wata tana tafiya babu hijabi tunaninta in ta yi aure za ta daina kaga wani baya zuwa masallaci tunanin shi yaro ne in ya girma zai ci gaba da zuwa to wa ya gaya maka za ka girma wa ya faɗa miki za ki girma wa ya gaya maka za ka kai gobe to ashe babban abin da ya kamata shine mu ji tsoron Allah mu dawo ga Allah subhanahu wataala ko ni bawan Allah ba a fi wata ɗaya ko wata biyu ba a irin kallon ƙwallon nan da matasa suke yi suka je suka yi faɗa har aka ji wa juna ciwo sai na kira su ina yi musu nasiha ina cewa kamata ya ku ji tsoron Allah ku daina wannan abin da kuke yi din dan irin wannan tana haifar muku da gaba tunda har tana haifar da gaba to ta zama haramun akan ku ga yanan kun je kun yi faɗa kun jiwo junan ku ciwo to da aka ku ji tsoron suka ce da izinin Allah malam daga yau mun daina na ce a ku yi alkawari tsakaninku da Allah kun daina daga har abada tun da dai kallanta yana janye muku da bala'i da masifa Ya suka ce a amala akwai rago guda ɗaya kuma wannan guda ɗaya dabi ce a yi haƙurin Allah ya sa aka yi ta malam za mu tuba insha Allah haka wannan wani irin tunani ne na ce da su waye ce za ku kai lokacin da za a yi wannan guda ɗaya ɗin suka ce to malamu dai kamar haka muke ci na ce to rayuwa ba a hannunku take rayuwa a hannun Allah take to wannan shine matsala ga wasu daga cikin matasa ma'ana mutum ba zai iya tuba a lokacin da yake abu su tunanin su sai sun ƙara kallon wata guda ɗayar an sa kalluwar nan ɗayar kowace ce kowace ce ma daga ba sai su tuba to ban sani ba za su kai lokacin da za a yi wannan guda ɗayar ko ba za su kai lokacin ta ba haka irin waɗannan abu ya kamata shi mutum lokacin da yake abin aka yi masa nasiha in dai wannan abun baya da kyau to ya kokari ya daina wannan abu a lokacin da yake kar ya ce zan yi nan gaba zan yi kaza zan yi kaza ba lallai ne ya kai wannan lokacin da yake tunanin zai yi to wannan duk yana daga cikin rudin hanyar da shedan yake bi ya rudi mutane ya sa su zama suna jinkiri wajen tuba ko ya jirkin da wajen komawa ga Allah ko ya jirkintar da su wajen yin wani aiki na alkhairi wanda ko ba haka ake bukata ba shi mumini duk lokacin da ya ja ambata masa Allah kai tsaye yana dawowa ga Allah ne ya tuba ya tsaya ya koma ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki ba mu labar? ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yace fadin Allah ta'ala wala yaghurrannakum billahi al-gharur yace abinda ake nufi da karku yadda mai rudi ya rude ku daga Allah subhanahu wataala yace ai shine shedan karku yadda ai la yaftinannakum shaytan karku yadda shedan ya fitine ku ya kawar da ku a ittiba'i rusulillah kan bin manzannin Allah wa tasdiki kalimatihi da kuma gaskanta kalmomin Allah ta’ala ya ce fa innahu gharrar kazzab affar domin shi shaidan mai yawan rudan mutane ne da yaudarar mutane sannan mai yawan ƙarya ne sannan mai yawan ƙagan abin da ainihin wato bai kamata ba malik rahimahullahu ta'ala ya karɓo magana daga Ibu ibn aslam an tambaye su cewa fadin Allah wala nakum billahi al-gharur wane ne mai yaudaran mutane eh, Zaid ibn Aslam ce wane ne kuwa in banda shedan saboda ka dole ne sai mun yi taka tsantsan da shedan domin kullun yana nan cikin kokarin ya yaudar mutane ya halakar da mutane ya jefa mutane akan yin abin da bai kamata ba haka Sa'id ibn Zubair rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nufi da fadin Allah ta'ala fala nakum al-hayatud dunya kan rayuwar duniya ta ruɗe ku ku manta da lahira yace gururul hayatid duniya yace rudin rayuwar duniya abinda ake nufi an ya al-insanu bi na'imiha cewa mutum ya shagaltu da ni'imar duniya da Allah madaukakin sarki ya masa waladzatiha da jin dadin duniya da Allah ya bashi an amalil akhirah daga aikin lahira hatta ya yaqul har a wayigar mutum yana cewa ya laitani qaddamtu li hayati qaddamtu li hayati kaga wannan shine karshen nadama kenan ashe duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka na duniya karka yadda wannan abin na duniya ya rude ka ya yaudare ka kamanta da lahira domin ita duniya wasila ce lahira ita ce gaya duniya hanya ce lahira ita ce matabbata to abinda ake so ka taga duniya ka nemi lahira a duniya domin lahira ita ce ƙarshe Allah ya ce bal tubthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa suna fifita rayuwar duniya ita kuma duniya mai karewa ce amma lahira ita tafi alkhairi kuma ita ce gida wanda yake ainihin wato na wanzuwa shi yasa ya kamata mu dawo ga Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kar mu yadda duniya ta ruɗe mu musamman a wannan hali da ake ciki wannan hali da ake ciki ake so ta kowace hanya sai an lalata musulunci da musulmai sai an gurbata addinin musulunci sai an lalata musulmi ta kowace irin hanya a shigo da musulunci ta nan a shigo masa ta nan a shigo masa ta nan a shigo masa ta nan ta kowane irin yanayi a shigo masa ta su kansu musulmin a mai da su su zama wani iri a cire mana ɗabi'u da halaye da al'adu na addininmu a shigo mana da waɗansu ɗabi'u da halaye na al'adu irin na arna har mutum ya wayi gari yana musulmi ya dinga ganin ɗabi'u da al'adu na musulunci ƙauyenci ne ko gidadanci ne halaye da ɗabi'u na arna shine wayewa shine cinyewa shine burgewa musamman yanzu in ka kalli hatta yanayin suturun da matasa suke sawa in kana shiga jami'o'i wani in ba a ce maka musulmi ba ne wallahi ba za ka taɓa ɗauka musulmi ba ne in ka ga irin askin da yake yi da irin kayan da yake sawa da irin wandan da yake sawa da irin rigar da yake sawa ba shi da bambanci da ɗan maguzawa ba ma ɗan abin nan ba kaga irin wannan ba ƙaramin kuskure ba ne shi musulunci yana kula da shiga shi yasa manzo Allah yake cewa duk sitar da ta wuce idan sawu wannan tana wuta dan a nuna maka hatta shigar kama musulunci yana kula da ita Allah na cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado ku kwalliya in za ku je sallah kenan wannan ya nuna zahirin kama musulunci yana kallo shi yasa ba a yadda a wajen tufafinka ka kwaikwayi arna ko kafirai ba domin haramun ne ka dinga kwaikwayon arna a cikin tufafinka ko tafiyarka ko mu'amalarka to yanzu matasan mu da yawa abin da ya ɗauke musu hankali kenan in za a yi aski a yi irin na arna in za a sa wando a sa wando irin wanda arna suke sawa wanda maguza suke sawa wanda da za ga an sakulo shi ƙasa ana ganin bayan duwawun mutum sannan ya matse shi sannan yana wata irin tafiya shi a dole sai ya yi koyi da waɗannan arna ɗin tare da cewa inda za ka bibi irin waɗannan ba mutanen kirki ba ne shi ya kamata matasa masu ji tsoron Allah subhanahu wataala kar su yadda shi dan ya yaudare su ya dauke hankulansu daga abin da yake shine daidai ya maida su akan abin da yake ba daidai bane ya kamata mu dinga yin shiga ta musulunci mu dinga ainihin wato yin ɗabi'u da al'adu irin na addinin musulunci wannan shine zai sa mu ɗauki matakin kare kanmu daga ruduwar shedan da kuma ainihin wato yaudaruwar shedan Allah ya kiyaye na musallaci إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نعم Allah maɗaukakin sarki ce inna shaitana lakum aduwwun lalle shaidan a gare ku abokin gaba ne fattakhidhuhu aduwa ku rike shi abokin gaba yana kiran ‘yan tawagarsa ne liyakunu min ashabi sa'ir don su zama daga cikin ma'abuta wuta wannan ayar tana da alaƙa da ayar baya da Allah maɗaukakin sarki ya mu labari a baya cewa karku ku yadda wala na billahi layi da kar ku yadda mai rudi ko mai yaudara ya yaudare ku ko ya rude ku ku bar abin da yake ne daidai sai Allah ya ce inna shaitana. shi dai shi ne mai yaudara shine mai rudi lalle shaydan lakum adowun. abokin gaba ne a gare ku malamai suka ce gabar shaydan a gare mu gaba ce ta ɗabi'a wadda ba za ta taɓa wucewa ba har abada karka taɓa tunanin akwai ran da zai daina gaba da kai a matsayin ka na musulmi babu wannan shi yasa kai ma ba a yadda ka yi afuwa ga shaiɗan. sakamakon wannan gabar da yake maka ba duk irin yadda ka kai karka yadda ka yi afuwa ga shaidan menene yin afuwa ka ga shaidan game da gabar da shaidan yake maka shine ka zamto kana aiki irin na shaidan to kamar kayan rangwame ga shaidan ne wanda kuma ya kamata tun da dai gabar shaidan gaba ce jibiliya wadda ba za ta taba gushewa ba har abada tana nan to ya kamata kai ma ka ɗauke shi a matsayin a matsayin abokin ne kar ka saurara masa koda da sakan ɗaya. karka ba shi dama ya zama ainihin wato ya samu nasara a kanka domin ka san gabar da wamammiya ce saɓanin gaba da za ka iya samunta tsakanin musulmi da musulmi duk wata gaba da za ka iya samunta tsakanin musulmi da musulmi wannan gaba ce arida ba gaba ba ce ta asali ba gaba ba ce ta jibilla a'a wani abu ne ya ratsa tsakaninsu har suka zama suna gaba da junansu to a nan irin wannan gaba gaba ce da ake so a dinga yin afuwa ana rangwame tsakanin kai da dan uwanka musulmi kun samu sabani kuna gaba to ku dinga yin rangume shi yasa Allah ya ce idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka adawa فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم to Allah madaukakin sarki nan yana nuna mana kamar gabar da take tsakanin musulmi da musulmi ba gaba bace ta asali wani abu ne ya bujuro to tunda wani abu ne ya bujuro a ce za a iya kawar da wannan abin a zo a zauna lafiya a daidaita shi yasa Allah ya ce idfa billati hiya ahsan duk lokacin da aka yi maka wani abu wanda ba daidai ba ka kokari ka kare wannan abin da abin da yake mafi kyau fa idza allazi bainaka wa bainahu adawa in har akwai gaba tsakaninka da wani wanda yake musulmi ne dan uwanka to ka bi kai kokari ka kyautata masa ka yafe masa kai masa afuwa ka annahu waliyun hamim ana nan wata rana zai dawo kamar masoyinka wanda kuke ƙaunar juna na kusa to amma wannan ba irin gaba shedan ba dan shedan har abada ba za ku taba dawowa ku daidaita tsakanin kai da shedan ba dole ne ka ɗauki mataki a kansa domin ka da shedan gaba ce da wamammiya to me ake nufi da fattakhidhuhu aduwa ku rike shi abokin gaba ma'ana ku ɗauki matakin kuma sai kun batar da shi kamar yadda yake ƙoƙarin ya batar da ku ko kuma a'a ku ɗauki matakin yi masa wani abu malamai suka ce babban matakin da za ka ɗauka na cewa ka riƙi ɗan a matsayin abokin gaba baya wuce matakin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya daga lokacin da ka zama mai yi wa Allah biyayya to ka riƙe ɗan mugun abokin gaba shi kuma abinda shaidan baya so kenan to abin da ake so ka tsaya kenan ma'ana ka tsaya kyan wajen bin Allah maɗaukakin sarki shikenan har abada ka zama abokin gaba shaiɗan kuma shaiɗan ba zai taɓa samun nasara a kanka ba matukar ka tsaya akan haka sai dai kai ka samu nasara akan shi amma daga lokacin da ka bar Allah subhanahu wataala to kenan baka riƙe shedan abokin gaba ba ka rike shaidan masoyi domin kana yin abin da shedan yake so kana yin abin da shaidan yake kiran mutane a kai kana yin abin da shaidan yake cewa aikata to ka ka zama musulunsa kenan kuma umarnin da Allah ya bamu shine fattakhiduhu aduwa shine ku rike shi abokin gaba ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa inna shaytana lakum aduwan aduun fattakhiduhu aduwa yace huwa mubarizun lakum bil adawa lalle shaydan kullun yana nan yana fito na fito da ku ta hanyar nuna muku gaba fa'aduhu antum ashaddul adawa malace kuma ku nuna masa gaba mafi tsananin gaba wa khalafuhu ku saba masa wa kadhabuhu ku karyata shi a cikin duk abin da yake umarta ku da shi wannan shine kamar kalike shi dan abokin gaba kenan ta hanyar bin Allah da sabawa shedan da kuma ƙaryata shedan sai Allah ya ce inna ma kadai dai yada'u hizbahu yana kiran 'yan tawagarsa yana kiran 'yan fatinsa yana kiran jama'arsa liyakunu min ashabi sa'ir don su zama daga 'yan wuta kaga nan Allah maɗaukakin sarki sai zo mana da adatul hasr adatul qasr shine inna ba ashe kadai waɗanda shaidan yake nasara a kansu su ne waɗanda suka bi shaidan din waɗanda shi ɗan yake samun galaba a kansu su ne ‘yan fatin shaiɗan ɗin su ne waɗanda shi ɗan yake samun nasara a kansu kaga ya zo da inna ma ne don a nuna maka da'awar shaiɗan tana taɗaituwa ne kawai akan waɗanda suke saba wa Allah don a nuna maka da'awar shaiɗan tana taƙaituwa ne kawai ga waɗanda suke yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana dan a nuna maka da'awar shaidan tana takaituwa ne kawai akan waɗanda suka saba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ce inna ma yad'u hizbahu sai kuma Allah ya zo da lamu ta'lil cewa liyakunu liyakunu min ashabis sayr ai dan saboda kar wani yayi zatan cewa da'awar shaidan za ta iya hawa akan bayin Allah a'a tana illata tana taƙaituwa ne kawai akan waɗanda suka bi shaidan din akan waɗanda suka saba wa Allah akan su ne kawai da awar shaidan take taƙaituwa akai kuma ayoyi da yawa sun nuna mana haka cewa shaidan baya da nasara ga bayan Allah nasarar shaidan tana ga waɗanda suka yi masa biyayya ne tana ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ibadi laysa laka إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Allah ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle shi dan bayina baka da iko kansu, ba ka da sulta a kansu, ba ka da dama a kansu, illa mani taba aka min al-ghawin sai don da suka yi maka biyayya daga cikin halakaku Ka nan Allah sai zo da ma'ana illa istisna kenan kenan waɗanda da'awar shaidan take musu tasiri su ne mabiya shaidan da waɗanda da'awar shaidan take musu tasiri su ne masu sabawa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu bin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar shaidan ba za ta taɓa musu tasiri ba Allah ya ce innahu laysa alaihim laysa laka alaihim sultan yanda abin yake kai shaidan baka da iko akan bayina baka da sulta akan bayina baka isa laysa laka ma'ana laysa innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون wannan ayar tana ƙara fito mana da bayanin waccan ayar cewa da washe ɗan tana taƙaituwa ne kawai akan waɗanda suka saba wa Allah ko waɗanda suka bi shaɗan din domin Allah ya ce innahu laisa lahu sultanun alal na amanu shi yanda abin yake shaɗan ba shi da dama ga waɗanda suka yi imani ba shi da wata sulta ba zai iya samun nasara akan waɗanda suke muminai ba wa ala rabbihim yatawakkalun sannan shaɗan ba zai iya samun nasara ga waɗanda suka dogara ga Allah ba duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to ya karfin ƙarfin shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manaqib Umar hadisin da yake bayani akan falalar sayyidina Umar Allah ya kare da gare shi manzon Allah yana bayani akan falalar sayyidina Umar manzon Allah yake cewa laysa laka ma'ana law salaka Umar fajjan inda sayyidina Umar zai bi wata hanya ko wani layi ko wani kwararo shaidan ya zo zai biyo wannan hanya ya ga sayyidina Umar ya ce la salaka fajjan akhar wallahi da shaidan ya canja hanya shaidan bai isa ba hanya da sayyidina Umar yake bi me yasa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu domin shaidan ba shi da iko ba shi da sulɗa ba shi da dama akan waɗanda suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna sannan suka dogara ga Allah subhanahu wataala shi yasa in ka tsaya ga Allah shi kadai ka dogara ga Allah shi kadai ka koma ga Allah shi kadai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi karfin babban shaidan din ma baratana kananan shaidan in ka ga mutum ya rasa yadda zai to ya bar Allah daga lokacin da ka bar Allah dole ka shiga tashin hankali da damuwa daga lokacin da alaƙarka da Allah ta yi rauni ba ka da kyakkyawa alaka da Allah to ka shiga damuwa kenan amma daga lokacin da ka da da kyakkyawar alaka da Allah zuciyarka ta ɗanfara da Allah kake dogaruwa ga Allah to ba abin da zai ta maka hankali a wannan duniya din ba abin da zai rikita ka kullun zaka samu kanka cikin nutsuwa shi yasa ba abin da ya fi a rayuwar mu fiye da mu rike Allah mu dogara ga Allah mu dawo ga Allah ya isa mana komai amma wallahi daga lokacin da muka bar Allah za mu gane kurabu domin shaidan zai samu nasara a kanmu amma daga lokacin da muka rike Allah shi dan bai sai samu nasara akan mu ba sai Allah ya ce inna ma sultanuhu kadai dai ikon shedan da samun dama shedan da sultar shedan alalladhina ma'ana yana ga waɗannan waɗanda suke arishin wato kafirai alalladhina yatawallawnahu yana ga waɗanda suka jiba al'amuransu ga shedan suna ba sa tunanin Allah rayuwarsu tana ga wani al'amuransu yana ga wani dogaransu yana ga wani tunaninsu yana ga wani ba sa neman komai a wurin Allah sai a gurin wani to wannan kuma sun shiga uku dole shaidan ya dinga yawo da hankalinsu shi yasa zaka da yawa daga cikin waɗansu 'yan siyasa da waɗansu attajirai da waɗansu 'yan kasuwa waɗanda suka bar Allah za ga hankalinsu ba kwance yake ba gaga mutum da hankalinsa da iliminsa da tunaninsa har ya kai wani matsayi na karatu a cikin boko ko wani matsayi na rayuwar duniya a duniya ba za ka layance masa ba amma kaga ya shiga wani ƙauye cikin jeji ya samu wani mutum ba gidaje ɗan ƙauye wanda bai waye ba yana masa yawo da hankali yana ɗora shi yana cewa ka yi kaza ka bar kaza in za ka fita ofis ga irin kayan da za ka sa in za ka dawo ga irin wanda za ka sa in za ka shiga gidanka ga ta yadda za ka shiga in za ka fito ga ta yadda za ka fito in za ka ci abinci ga irin zaman da za ka yi. in za ka miƙe ga irin miƙewar da za ka yi ga irin mutanen da ya kamata ka yi wa magana ga wanda bai kamata ka yi wa magana ba wane da wane masoyanka ne wane da wane maƙiyanka ne gaba ɗaya rayuwar wannan bagidajin shi yake juya mai ita kuma bai isa ya tsallake wannan magana ta wannan gidajen wanda bai ma san abin da rayuwa take ciki ba me yasa saboda ya bar Allah duk lokacin da ka bar Allah sai Allah ya barka da tunaninka kai kuma a matsayinka wanda baka san abin da zai faru gobe ba baka da wayo baka da ilimi baka da dabara domin masanin gobe shine mai dabara shine mai wayo shine Allah subhanahu wataala shi yasa ashe dole kana buƙatar karfafawa daga Allah kana buƙatar taimakon Allah kana buƙatar gudunmuwar Allah kana buƙatar dabara daga Allah to dole ka dogara ga Allah sai Allah ya saka ka zo mai karfi mai wayewa mai basira shi yasa Allah anan yake ba mu labari cewa inna ma sultanuhu eh, ma'ana alal ladina yatawallawnahu waɗanda suka jibanta al'amuran su ga shaidan din su ne shaidan yake damun samun nasara a kansu sannan na hun bihi kuna, wanda kuma suke haɗa Allah da wani a wajen bauta amma kai da kai imani da Allah kai da da Allah ka jibanta al'amuran ka ga Allah menene abin da zai shige maka gaba me abin da zai sa maka wani tunani me abin da zai sa ka rude ka shiga wani irin yanayi ka san duk yanda ka samu kanka a rayuwa al'amari ne na Allah kuma Allah yana sanar da kai sa ya kamata mu dawo ga Allah mu dogara ga Allah mu tsaya ga Allah mu yi watsi ga shedan shedan yana kiran tawaggasa ne da jama'arsa kawai dan ya jefa su a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye ina gani saboda ana wannan lokaci yayi za mu tsaya karshen wannan ayar abinda muka faɗa ya zama dai Allah ba mu lazar a ƙarshe kamar yadda shugaba ya sanar jiya ya kamata mu yi fara tunanin ba da gudunmuwa na marayu ina son dan ba mu kissa ahlus sufa ahlus sufa waɗansu bayin Allah ne waɗanda suka yi jinkirin tafiya hijira sai daga baya lokacin da suka je suka yi hijira dukkanin gidajen madina an riga an cike babu guri ba wani mutumin madina da zai sauke su a matsayin baƙi tunda kowa ya karɓi jama'a har jama'a an yi yawa saboda haka su suka zo suka tattaru a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har da Abu Hurairah a ciki nan ne gidansu nan ne gurin cin abincinsu nan ne gurin makarantarsu nan ne komai nasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito yayye kuwa cewa kowa ya bada gudunmuwa su ba su da hali ba ƴan kasuwa bane amma saboda tsananin san su ga su ma sun bada gudunmuwa sukan fita daga masallacin manzon Allah su je su yi itace su sayar ko su je su yi dako a biya su zo su bada wani abu na gudunmuwa cikin abin da Allah ya ba su shi yasa lokacin da ake magana ba da gudunmuwa kowa ya kalli iya dan abin da yake da shi ya bayar kar mu ce dole sai wani sai wani Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bayarwa Allah ya ba mu ikon taimakawa abinda muka faɗa ya zama na daidai Allah ba mu dadar abinda muka kusuri Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka بسم الله Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin